آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا biyu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1439 wanda ya zo 17 ga watan biyar sha 2018 wani zai shiga addinin musulunci kana so za ka musulinta? kai kake so ka musulinta ko wani ya maka dole da yardarka da amincewarka zan gaya maka abin da ake faɗa in ana so a musulinta, sai ka faɗi abin da na faɗa ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah abin da ka faɗa ka ce daga yau na yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai zan bautawa ka yadda da wannan ka ce ka amince ka yadda annabi muhammadu manzan Allah ne ka yadda wani addini kake yi da ka yadda cewa annabi Musa annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba dan Allah bane ka yadda da wannan to yanzu me sunanka sunanka Andra Andra Andro to zaka ci gaba da amsa ki sunan Andro ko kana so a canza ma wane suna kake sha'awa abdullahi ya ce maimakon andro a dinga kiransa yanzu abdullahi abdullahi yana nufin bawan allah manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi ingancin suna mafi cancantan suna shine abdullahi abdurrahman da daga yau za a kinga kiranka abdullahi akwai 'yan kwamitinmu da za su koya maka addinin musulunci sannan kuma su ilmantar da kai su gaya maka abin da ya hau kanka bayan ka musulunta na yin wanka da sauran hukunce-hukunce da ya hau kan wanda ya musulunta za kuma su saurari inu gudunmawa da taimako da za a iya baka na gaggawa muna fata Allah ya tabbatar da mu a musulunci ina ɗayan yake kana so ka musulunta da yardarka da amincewarka ko wani ya ce maka dole sai ka musulunta da amincewarka da yardarka Ashadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda ka ce na yarda na amince ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka yarda da wannan ka ce ka amince annabi Muhammadu manzan Allah ne ka yarda da wannan ka amince annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne dan Maryam ne ba dan Allah bane ka yarda da wannan me sunanka Zakariya to ai Zakariya dama suna ne na annabin Allah wanda ya zo a cikin Alƙur'ani. Za ka ba sai an canza maka suna ba wa zakariya izina da rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin a wani addini kake da ne shekarunka nawa shekararka arba'in, shi ba na kusa da kai shekararsa nawa ya buta to shi kenan ka yi karatu ka yi karatu ba kai karatu ko wani iri ba tun daga firamare school a ya kamata ka ci gaba da karatu duk da ka shekara arba'in amma dai akwai bukatar ka ci gaba da karatun addini da karatun zamani muna fata 'yan kwamitinmu za su tattauna da kai domin su baka gudunmawa ta gaggawa na abin da ake koya wa mutum in ya shiga musulunci Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci na'am za mu ci gaba a inda muka tsaya shekara da ta gabata wannan shine karo na ashirin shekara ta ashirin kenan da fara gabatar da wannan tafsiri muna fata abinda muka fassara Allah ya sa wanda ya dace Allah ya ba mu lada inda muka yi kure ko tuntuban harshe kuma Allah ya yafe mana za mu tashi aya ta saba'in da biyar a cikin suratul baqara a fataɗi ma'una na'am بالله من الشيطان الرجيم taɗma'una yanzu kuna tsammani kuna sa rai kuna marmarin an yi lakum su gasgata da ku wa ƙadka na fariƙun minhum alhalin wani ɓangare daga cikinsu yasma'una kalam kalamallah suna jin maganar Allah sun ma yi na yuharrifunahu sannan su karkatar da shi min ba ma aqaluhu bayan sun hankalta sun fahimta sun gane wa hum ya'lamun alhalin suna sane wa idza laqul ladhina amanu idan sun gamu da waɗanda suka yi imani ƙalu sai su ce amanna mu ma mun yi imani wa iza khala ba'duhum ila ba'd idan su yake banta da shashi a gefe ƙalu sai su ce musu a hum? yanzu kwa dinga zantar da su kuna ba su labari bima fataha Allahu alaikum da abinda Allah ya ba ku na ilimi ya muku buɗi da shi liyuhajjukum bihi inda rabbikum domin su kafa muku hujja da shi a wajen Allah mahalicinku afala ta'qilun yanzu ba kwa hankalta ba awala ya'lamuna shin ba su sani ba annallaha ya'lamu Allah ta'ala yana da cikakken sanin ma yusirruna abinda suke asirtawa suke boyewa wa ma yu'linun da kuma abinda suke bayyanawa waɗannan ayoyi aya ta saba'in da biyar ta saba'in da shida ta saba'in da bakwai ci gaba ne da bayani akan halayya da ɗabi'o'i na yahudu waɗanda Allah ya musu ni'ima iri-iri ya musu baiwa iri-iri ya ba su darajoji iri-iri amma suka kangare suka kuma waskace suka bauɗe suka kama rikici da Allah subhanahu wa ta'ala suka kama rikici da annabawan Allah ta'ala suka kama rikici da dokokin Allah ta'ala kai suka kama rikici ma da bayin Allah baki ɗaya shi ne Allah ta'ala ke ci gaba da bayyanawa da kuma bayyana yadda halinsu da ɗabi'arsu take Allah ta'ala yake magana da muminai a wannan aya lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shigo madina ya tarar da ƙabilu kashi biyu akwai larabawa akwai yahudawa su larabawan sun kasu kashi-kashi su ma yahudawan sun kasu kashi-kashi amma ana kasa yahudawan kashi uku ana kasa larabawan kashi biyu su larabawan akwai ausu akwai khazraj su kuma yahudin akwai banu qainuqa'a da banu nadir da kuma banu quraiza wannan su ne kashi biyu na ƙabilu da kuma kashe-kashensu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tara a madina kafin zuwa yahudawa sun daɗe a cikin madina hakanan ausu da khazraj an ce asalinsu su kuma daga yankin ƙasar yaman suka fito kamar shekaru 300 da ya wuce suka taso daga wannan yanki suka dawo yankin madina su kuma yahudawa sun karanta a littattafansu musamman attaura da zabura irin bayani da aka yi game da zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma an yi bayanin siffofinsa da kamanninsa da halayensa da ɗabi'o'insa a cikin littafinsu yasa Allah ta'ala ce falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi lokacin da abin da dama sun san shi ya zo musu sai suka kafirce da shi wani gurin ya ce ya hu? kama ya abu na abna'ahum suna gane shi suna fahimtarsa yadda suke gane ‘ya'yansu a cikin ‘ya'ya. wani gurin ya ce hasadan min inda amfusihim min ba'adu ma ta bayyana lahumul haq sun san annabi gaskiya ne amma hasada ce ta cewa don me yasa za a aiko annabi ba a cikin ƙabilar Yahudawa ba, domin annabawan duk da suka gabaci annabi Muhammadu, sallallahu Alaihi wasallama sun fito ne daga cikin banu Isra'il. Isra'ila ko Isra'il shine annabi Yaquba ɗan annabi Ishaqa ɗan annabi Ibrahim. shi kuma annabi Ismail ɗan annabi Ibrahim shi ne wanda Allah bai fitar da annabi ko ɗaya a cikin zuriyarsa ba sai annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Amma shi annabi Ishaqa Allah ya fitar da annabawa duka zuriyan annabi Ibrahim ta cikin gidansa. shi sa Allah ce wa min zurriyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kazalika Najizil, muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin wa isma'ila wal yasa'a wa yunusa wa lutan wa kullum faddalna alal alamina waɗannan duka annabawa goma sha takwas da Allah ya ambata a cikin watilka hujjatuna annabi Ibrahim da ‘ya'yansa annabi Ishaƙa da annabi Ismail, to ta hanyar annabi Ishaƙa aka fitar da annabi yauba Annabi Yaƙuba kuma ya haifi ‘ya'ya goma sha biyu, waɗannan ‘ya'ya nasa guda goma sha biyu su ake kira Banu Isra'il. Annabi Yaƙuba shi ne Isra'ila. kalmar Isra'il yana nufin Abdullahi wato bawan Allah Isra'il il suna nufin Allah Isra Abdullah wato ‘ya'yan banu Isra'il Isra'il ɗin kuma shine annabi Yaquba da kan ka sa ɗanka suna Isra'ila ka sa masa sunan annabi to amma tun da daular Yahudawa sun kira daular su Isra'ila yanzu ka sa wa ɗanka isra'ila ya za a ji kullu ka kana hillan libani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabla an tunazzala at-taura qul fa'tu bit-taurati fataluha in kuntum Kun ga Allah ya kira a cikin suratu ali imran an kira annabi yaquba isra'ila a cikin sahabbai ma akwai mai suna Isra'ila sunansa kenan shi ne wanda ya bakance ba zai shiga inuwa ba ba zai zauna ba ba zai magana ba kuma azumi yake yi annabi ya hango shi a tsaye a rana ya ce wannan wane ne aka ce sunansa isra'ila amma yau ya yi alkawari zai bauta wa allah da tsayawa cak a tsaye ba magana ba zama ba shiga inuwa kuma azumi yake yi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai ku je ku umarce shi ya shiga inuwa ya zauna ya yi magana ya cika azuminsa ba a bauta wa Allah da abin da bai sa ka ba azumin kaɗai shine ne bauta ragowar shirme ne don baka tsaya ba baka wa kowa magana ba baka shiga inuwa ba baka zauna ba sai a baka lada tunda ba sa ka aka yi ba ice ya cika azumin sa shi kadai ne ibada ragowa kuma diya watsar da su shirme ne kun ga wannan asalin zuriya ce mai girma sun fito daga babban gida amma daga baya wasu daga cikinsu suka taɓarɓare har Allah ya la'ance su lu'inan lazina kafaru min bani isra'ila ala lisan dauda wa isa bani maryam zalika bima asau? wa kanu duna ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin wa laqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'ala al'alamin to amma laifuffuka da suka dinga yi da saban Allah shi ya jawo Allah ta'ala ya la'ane su daga ciki ga misalai guda goma na irin taɓar gaza da banu isra'ila suka yi wanda Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani a lokacin annabi musa alaihi salatu wassalam an umarce su su shiga cikin birnin kudus domin su kori waɗanda suka kangare wa Allah a birnin da suka zo shiga sai suka ce ya musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ka tafi kai da Allah ku yi yaƙin mu muna nan ba inda za mu yanzu dan Allah in ban da rashin tarbiyya ya za ka kalli annabin Allah ka ce wai ya tafi shi da Allah ya je su yaƙi ku ba inda za ku kun tun daga nan wato imani ya sunce a cikin zuciyarsu sannan na biyu aka zo aka yi musu ni'ima ta hanyar saukan musu da abinci daga sama mannu wassalwa suka ce wa annan Musa ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid ya kai Musa mu ba za mu ci gaba da haƙuri mu ta cin abinci kala ɗaya ba fada ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqaliha wa qithaiha wa humiha wa adasiha wa balsaliha yace qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khayr ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wadribat alaihim zillatu wal maskara saboda wannan laifin aka sauka musu da kaskanci aka sauka musu da talaucin zuci laifi na uku da suka wa Allah ta'ala a lokacin annabi Musa sun an zaɓi mutum saba'in su je su raka annabi Musa zai je miƙati waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina bayan an je Allah ya gana da annan Musa sai ce ku zo mu tafi suka ce a kun gana da Allah eh kun yi magana da shi eh ka ji maganarsa eh domin abu mu maganarsa ba don mu mu gan shi ba in mun koma mai za mu ciwo wa mutane hatta narallaha jaharatar mu bu mu yadda kai annabi ba ne ba ma lan numina laka hatta narallaha jaharatar sai mun ga Allah kuru kuru fa akhazatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sai Allah ya ce sai tsawa ta kama su duk suka mutu nan Musa yace to Allah yanzu ni da na zaɓo mutum saba'in daga cikin jama'a muka taho mu gana da kai suka yi maka laifi ka halaka su in koma in ce mutane me in ce in sun tambaye ni ina mutanensu me zan ce in ce ka halaka su saboda Allah ina roƙonka ka tashe su suna kun min a dimauti kun da Allah ce sai na tashe ku bayan kun mutu don ku yi wa Allah godiya amma ba su godiya ba laifi na hudu da banu Isra'ila suka yi a kan maganan yanka saniya mutum aka kashe kamar yadda muka ba da bayanin a baya sai aka nemi a san waye kashe shi an kashe shi an aje gawar a tsakanin unguwa da unguwa yan nan unguwa sun ce ku kuka kashe shi yan nan unguwa suka ce ku kuka kashe shi babu kuma shaida suka suka tambaya annan Musa ya gaya wa Allah ana so a san wanda ya kashe wannan sai Allah ya wahayi ya ce ku yanka saniya ba magana ta kare ba tunda Allah ya ce a yanka saniya ko mace ce ko tsohuwa ce ko kala kaza ce ko tana kyau sai suka ce wace kala tambayi Allah ya gaya mana budurwar saniya ko tsohuwa aka ce tsaka suka ce to Allah bai faɗi wace kala ce ba ka tambayo shi ya gaya mana wace kala aka gaya musu kalar suka ce to a gaya mana tana aikin gona ko ba ta aikin gona duk wannan doguwar magana mai kawo ta kuna magana da Allah ku tsaya kuna wani dogon turanci to da ka wannan shine abu na hudu Allah ce summa qasad qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa abu na biyar da suka yi wanda Allah ya faɗa suka ce nahnu lahi wa ahibba'uhu mu mu ne 'ya'yan Allah kuma mu Allah yake so Wa ya ga musu wannan ina suka zama ‘ya'yan Allah kuma wa ya gaya musu Allah ya fi son su kawai laifi ne da fakewa da maganganu marasa tushe na shida suka ce mun wa Allah laifi zai sa mu a wuta amma ‘yan kwanaki za mu fito lanta masanan naru illa ayyaman ma'adudat mun yarda za mu shiga wuta amma wani ‘yan kwanaki za mu fito laifi na bakwai suka ce lanya da hulal jannata illa man kana hudan aljanna ba wanda zai shige ta sai ba yahude da nasara suka ji haka su ma suka ce lanye da hulal jannata illa man kana hudan au nasara su ma nasara suka ce mu za mu shiga aljanna wato mu mun tashi a tutar babu kenan sun rabe aljannar kowa ya ba su aljanna da har za su raba wa mutane mu su aje ma a gefe to kaga wannan ma laifi ne sannan na takwas suka ce inna allaha faqirun wa 'A aghniya suka ce Allah tunda kaji Allah yana cewa man zallazi yuqridu allaha qardan hasanan wa zai ba Allah rance sun ɗauka, wai rancen da Allah yake nema kamar na rashi ne da Allah ya ce ka bada ɗaya ya baka goma kace kun ji ba Allah kawai kai ruwan dukiya ka tsaya kana neman rance a hannun ku ce mu ba da kuɗi a yi kaza a yi kai ruwan kuɗi kawai a huta Allah ce tubu ma qalu duk abin da suka faɗa din nan mu rubuta kuma za su zo su tarar da mu Sannan suka ce laifin su na tara suka ce yadullahi maghlulatan hannun Allah a kammala take sai Allah ya musu rada yace gullat aidihim wa lu'inu bima qalu gullat aidihim hannunsu ta kambale wa lu'inu Allah an ce su bi ma saboda irin waɗannan maganganu na rashin tarbiyya sannan laifinsu na goma wa ya ƙatulunan nabiyyi na bi gairi haƙ wa ya ƙatulunan lazina ya amuruna bil kisti minan nasu fa bashirkun bi azabin alim sun kashe annabawa su suka kashe annabi zakariya suka kashe annabi yahaya suka yi yunkurin halaka annabi isa allah ya tseratar da shi wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin shubbi lahu wannan kaɗan ne daga cikin misalai na mugayen laifuffuka da banu isra'ila suka yi har allah ya cire musu waccan daraja ya mai da su la'antattun bayi har sai da ta kai wasu daga cikinsu allah ya juya su suka koma birrai wasu allah ya juya su suka koma aladu malla'anahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum alqiradata wal khanazira wa abada tagut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil shine Allah ta'ala ke gaya mana duk da irin waɗannan halaye nasu da kuka ji a baya a fatadu ma'una yanzu kuna tsammanin an yu'minu lakum su imani su gaskata da ku kuna jin za su gasgata manzon Allah su gasgata ƙur'ani su gasgata musulunci kuna jin haka zai yiwu tare da irin wannan halayen nasu da Allah ya bayyana muku a baya Allah yake magana da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad kana fariqun minhum alhalin wani ɓangare fariq farq fariq firqa furqa tafariq duk daga wannan ne wani ɓangare, wani yanki wani shashi daga cikinsu kun ga Allah bai ce dukansu ba sai ce wani shashi daga cikinsu haka ake son adalci kakka zo ka ce duk mutane sun halaka in ka ce kowa ya halaka kai ne halakaki manzo Allah ce man qala halakan nas fa huwa ahlakahum aw fa huwa ahlakuhum duk da irin laifin da yahudi suka yi amma akwai waɗanda suke da wani hali da Allah ya musu adalci ya ce wa minhum man in ta'amanhu bikin tsarin yu'addihi ilaika daga cikinsu akwai wanda saboda amanarsa idan ka ɗauki maƙudan kuɗi ka bashi zai dawo maka da shi lokacin da ka bukata sai ce wa minhum haka daga cikinsu akwai man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima akwai wanda kuma daga cikinsu idan ka amince masa ka ba shi dinare ɗaya to ba zai dawo maka da shi ba sai ka tsaya an yi shari'a ko ka tsaya ka kwata da ƙarfi kun ga Allah ya kasa su bi da masu amana da marasa amana Ƙiyayyacewa sun wa Allah laifi bai hana Allah ya faɗi abin kirkin da yake tare da su ba musamman wasu daga cikinsu to anan ma Allah ta'ala bai ce dukansu ne suka yi wannan laifin ba sai ce wa qad kana fariqun minhum wani bangare daga cikin su yasma'una kalam Allah suna jin maganar Allah jin maganar Allah anan an masa fassara guda biyu ko dai suna jin magana Allah direct Allah ya magana da su su ji maganar Allah wanda wannan malamai sun ce lalle ba a samu wata ruwaya ingantacciya ba da ya nuna cewa banu isra'ila lokacin da suka je miƙati sun ji maganar Allah annabi Musa ne ya ji maganar Allah kuma ya ji yadda su amma ba maganar su ba su ji maganar Allah ba don ba a bayyana haka ƙarara a cikin alkur'ani ba ko ba a samu ruwaya ingantacciya da ta tabbatar da haka ba wannan ya sa malaman tafsiri da yawa suka yi inkarin ruwayoyin da ake jingina cewa lokacin da annan Musa ya magana da Allah sun ce su ma suna so su ji maganar Allah Allah ya ji yadda su maganarsa sannan suka ce kuma mataki na biyu suna so su gan shi kurukuru to maganan ma ba su ji ba domin jin maganan Allah ba abu ne da mai sauƙi ba annabi Musa cikin darajar da aka keɓance shi da ita shine sun yi magana da Allah shi sa Allah ce wa kallama Allah Musa Kalima. kenan da a ce su ma an yi magana da su da ba a fifita annabi Musa da wata daraja da ya fi sauran mutanensa ba amma shi sa ake kira Musa kalimullah annabi Musa wanda suka yi magana da Allah Allah ya ce wa anakhtartuka fastami' lima yuha na zaɓe ka ka saurara ka ji abin da zan ce Allah ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa kaga wannan da Allah da annabi Musa suke magana qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa iza hiya hayyatun tas'a qala khuzha wa la takhaf سنعيدها سيرتها الأولى واضم إليك يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء Allah ya gaigaya masa abin da zai je wa annabi ya je gaya ma fir'auna wannan magana ce Allah ya da annabi Musa haka Allah ya yi magana da annabi Adam wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an turkuma shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين daka wannan ya nuna banu isra'ila basu ji maganar Allah kai tsaye ba yasa Allah ce in nistafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami na fifita ka akan mutane da baka manzanci da kuma yin magana da kai wannan ya nuna wato daraja ce ta annan Musa da suka yi magana da Allah haka banu Isra'ila ba su yi magana da Allah subhanahu ta'ala ko ba su ji maganar Allah ba kenan fassara ta biyu magana Allah yana nufin a taura wacce Allah ya aiko annan Musa da ita da kuma injila da zabura wanda waɗannan littattafai guda uku an saukar da su ne ga banu Isra'ila haka littafin Allah ana kiransa maganar Allah shi yasa Allah ya kira alqur'ani wa in ahadun min mushriki nastajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah mai risala ya ce wa annal qur'ana kalamullah kenan ana nufin fariqu minhum yasma'una kalamallah ma'ana suna jin at-taura suna jin injila suna jin zabura suna jin alqur'ani waɗannan duka magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala na hu sannan su harifinsa su canza maganar idan Allah ya ce ayi sai su ce yana nufin ka ayi idan Allah ya ce a bari sai su ce yana nufin ka a bari wato suna canza abin daga yadda Allah ya ce kamar can da Allah ya ce su shiga gari suna cewa hitlatun وبدل الذين ظلموا ƙaulan غير lazi ƙila لهم sai suka musanya abinda ba shi aka gaya musu ba to a tahrif yana cikin manyan laifuffuka a gaya maka magana ka je ka juya ta ba yadda ake nufi ba yanzu wannan zamanin ya zama zamanin jujjuya magana Yasa mutum zai magana sai ka nemi kwararre a yi magana a rubuce a karanta a karanta a sake karantawa saboda wani ƙofar sharri yake nema a cikin maganarka wani kuskure yake nema a cikin maganarka wani abin da yake nema a cikin maganarka inda zai kama ka yake nema a cikin maganarka shi duk bayanin da ake yi ba nan bane ina aka yi kuskure ina aka ɗan samu tuntuban harshe ina aka ɗan yi aka ɗan saki layi sai ya makalewa gurin sai ta kuma ya hau nan ya ta sukuwa shine Allah ta'ala yace suna musanya maganar Allah yuharrifuna al-kalima an mawadhihi at-tahrif malamai sun fassara ma'anan tahrif tahriful kalam shine an taj'alahu ala harfin min al-ihtimal ka juya magana ta zama maimakon tana daukan ma'anar da ake nufi a zama an juya ta za ta iya daukan ma'ana fiye da daya yumkinu hamluhu ila alwajhayn wanda za a iya ɗaukansa ko a fassara shi a fuska biyu shi sa ake samun taharifin lafzi a musanya lafazi ko a canza lafazi ko a juya lafazi daga ma'anarsa ta daidai akwai kuma tahariful ma'ana a canza ma'anar magana su littafin attaura da injila su aka ɗora ma nauyin kula da su don haka da suka samu dama sai suka dinga caccanzawa ta wajen fassara wajen canja ɗugo kasan wani ɗugo ne kaɗai amma sai haɗa rigima akwai hadisin da ya zo habbatu sauda shifa min kulli da habba sai kuda ya zo daidai kusa da baɗin nan sai ya kashi kashin kuda sai ya zama ɗugo na biyu maimakon habba sai koma hayya hayya mai kenan hayyatu sauda shifa'un min kulli da sai wani yanzu karanta a haka Ya ce baƙar mucijiya idan aka same ta wato magani ce ga kowace cuta yaje ya samo bakin kumurci ya yaje kawo wani ya harbe shi ya mutu sai aka ce a duba nassin na anya ko haka ake yi habbatu da hayyatu dugo ne kadai ya hada rigima sannan akwai wayustahabbu wayustahabbu gaslu ramiyal jimari wayustahabbu a mazhabar Abu Hanifa in zaka yi jefan shedan to waɗannan tsakuwoyin sai ka wanke su da ruwa su a su sannan ka jefa to sai aka rubuta a littafin wa yustahabbu ghaslu hisal jima'a an so a wanke tsakuwar da za a yi jifa da ita sai ɗigo ya ƙaru a kan haɗin nan sai koma ha sai ɗigon kuma ji ɗin sai cire sai koma hi sai koma wista habu ghasalu hisil himari an so in kana da jaki ka dinga wanke marenansa dugo ne kawai haɗa wannan matsalar dugo so da haka mutum ya gama aikin hajji aka ga ya sako ya sa ƙoƙo a ƙarƙashin marenan jakinsa yana wankewa aka ce me ya faru ya ce a mazahafanmu an ce an so jakin da kai hajji da shi ka sauka tunda ya ga abin a cikin babin aikin hajji ne ka wanke masa marena aka ce maganarsa sai aka gano ɗugo ne ya haɗa wannan matsalar haka nan mai risala ya ce wayu sabbo alaihi labanu labinu wayu sabbo alaihi labinu labinu yana nufin hoge yana nufin tubali yana nufin bulo idan an wa mutum lahadu an masa kabari wanda ake a bangon dama a bangon gabas a sassaƙe shi ya zurfi sai a ƙwaƙule bangon gabas ɗin sai a zura mutum a ciki sai a sa bululluka sai a tokare masu irin wannan kabarin su ne waɗanda suke rayuwa a daji saboda kuraye sukan zo da daddare su haƙe kabari su cinye gawar sai suke yin ramin ya zurfi idan ya yi zurfi sai kuma su su yi shi a gefe sai su sa bulillika su danne shi ko kuraye sun zo sun haka ba za su tarar da gawa ba saboda tana gefe to da aka faɗi wannan cewa yustahabbu an so a yi wannan sai kuma fataha ta canza fataha sai ta canza maimakon labinu sai koma labanu shi ne wani malami ya karanta wani sabbu alaihin labanu idan an gama binne mutum an so a samu ƙoƙo guda na nono a kuza masa aka haka aka ta yi a garin duk wanda ya mutu sai a samu ƙoƙo uku a tafi da shi da an gama haɗa mutum sai a cewa liman bisimila sai ya karɓi ƙoƙo ɗaya sai ya juye wa mutum a wajen ka ya karɓi ƙoƙo na biyu ya juye masa a tsakiya ya karɓi ƙoƙo na uku ya juye masa a wajen ƙafa da wani malami ya sauka a garin sai ya ga an tafi za a binne wani sai ga an tafi da koko uku sai ce akar makalla lafiya ne sai ce a a cikin risala ai ya ce wa yusabbu alaihi ne shine yasa mun zo binne mutum to shine muke kifa masa nono aka yace akramaka Allah kun san malaman da aka akramaka kalla bari mu koma gefe suka koma gefe ya ce ai ba labanu ba ne akram makalla. la bi fataha za a yi wa baɗin nan bi maimakon ba sai a mai da shi ya koma kasara bi ba ba ba in ya koma bi yana nufin hoge yana nufin tubali yana nufin bulo da to cilla ba a fahimta ba ne ba ta haka muka yi jayi muna ta zuba wa gawa nono ce to ai wannan sai a bari haka a makalla. kalla kenan matsalar ta wuce da kun ga wasali ne ya ja wannan matsalar shi yasa harif na nas kalma ɗaya yanzu kamar istawa da ya koma istaula wasu ke sa lamu su ce istaula maimakon istawa ya daidaita sai su mai da shi istaula ya mamaye ko hiddatun sai su mai da shi hinda hidda hinda hidda saryawa hinda alkama kun ga wannan misali ne na irin taharif da zai iya zuwa to balle kuma ƙwararru shi littafin Allah alƙur'ani Allah ya tsare shi ba za a iya masa wannan taharif ɗin ba ga gangaren gangaren gangaren kaku gwani ya ce wane gwani ciki falshakku na san alaramman da sai da ya rubuta alƙur'ani alƙur'ani da hannu da ka guda talatin kuma in ya rubuta alƙur'anin sai ya baya ya zagaye alarammomi ba a samun gyara ko ƙwaya ɗaya in irin waɗannan suna nan ka isa ko ɗigo ka canza za su ce wannan ɗigon ba a nan yake ba saboda Allah ce inna na hannu na zanna zikira wa inna lahu hafi lahafizuna to ba zai iya yi wa a yi wa alƙur'ani wannan ba saboda akwai dakarun da suke kare shi kun ga da ana gasar waɗanda suka ƙware a alƙur'ani wajen ƙira'a a ce ƙwararre a ƙira'an hafs ƙwararre a ƙira'an warsh ƙwararre a ƙalun ƙwararre a kaza yanzu kuma sai aka dawo ana gasar wanda ya ƙware a ƙira'a goma da aka gama magana ƙwarewa sai kuma aka dawo yanzu ana gasar rubuta alƙur'ani da ka yanzu an fara ta a wata ƙasa za ta tsallako nan za a tara alaramomi kowa a bashi takarda ya juya ya kalli garu a ce ya rubuta ƙwar'ani izu 60 da ga fitila in ka gaji takardun da kai a sa maka nan a kulle ka je ka huta ka da a baka sababbin takardu. sai an gama sai a zo kuma a nemi gogaggun alaramomi kowa su duba ƙwar'aninsa ya ce wannan an zo yi wannan mu a shirya muke waɗannan muna da marubuta ƙwar'ani da kasina nan in aka fara wannan a ƙasar nan za a ga baiwa kuma duk wanda ya samu wannan akwai kyauta da za a yi masa wanda ya rubuta ƙwar'ani izu 60 aya 6,014 babu gyara ko ɗaya ko kuma ya zama shine mafi ƙarancin gyara da aka samu shi za a ce wannan shi ne ya zo na ɗaya a gasar rubuta alƙur'ani da hannu da ka kun ga alƙur'ani ya fi ƙarfin ka zo a ce basharun ka mai da shi ƙasa yanzu na alarabomi sa ya ca kanka su ce a gyara a gyara to da haka Allah ya tsara ƙur'ani a duk shekarun nan da aka saukar da shi ba a taɓa canza kalma ɗaya a cikinsa ba kalamullah almunazzal ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi muhammadin bi lafazihi wa ma'anahu al-manqul ilaina tawaturan al-maktub masahib min awwal surati al-fatiha ila akhir surati an-nas daka shi ba zai ba amma ita at-taura sai aka ce su malaman aka ba su tsare ta don haka da suka samu dama sai su cire su kira gaba ɗayanta ko su canza ɗigo ko su canza sifa ko su canza shi a fassara da ma'ana mu ma in ka ga malami ya yi son zuciya sai dai a wajen fassara mutum zai iya sa son zuciyarsa a wajen fassara amma fa ba a cikin nassin ba a wajen fassara ana iya sa san rai shi yasa fassara ta zama iri-iri malamai suka ce akwai tafsirin ƙur'ani bil akwai tafsirin ƙur'ani bis sunna alƙauliya wal wata ƙaririya akwai tafsirin Qur'an bi aqwalis sahaba akwai tafsirin Qur'an bi aqwalit tabi'in akwai tafsirin Qur'an bin luga al'arabiya na hawan wa balagatan wa sarfan akwai tafsirin Qur'an bil ra'ayi al mahmud akwai tafsirin Qur'an bin ra'ayi mazmum akwai kuma tafsirin Qur'an da ittijahati mufassirin wani ba Zile ne wani rafizi ne wani to irin aƙidar da mutum yake da ita za ka ga ita take tasiri a wajen tafsirinsa na alƙur'ani a nan ake saka ittijahat al-ittijahul aqadi al mazhabi al-ittija an-nahwi sarfi al-balagi ittijahat na mufassirin wani za ka ga ya tsawaita kama a tafsirin tahalili ko a tafsir al'ijimali ko a tafsir al-maudu'i ko a tafsirin al ko a tafsir bin ra'ayi wa tafsir bin ijtihad a tafsir bin ra'ayi wal ijtihad ko a tafsir bin ma'asur a tafsir al-manqul ko a tafsir bin ra'ayi a tafsir al-ma'qul duk waɗannan kashe-kashe ne da ɗan adam a cikin maganganunsa da ayyukansa za a iya samun kuskure za a iya samun tuntuban harshe za a iya samun mantuwa kuma za a iya saka sarrai ko son zuciya ko jahilci ko zalunci shi yasa mafi ingancin da mutum zai gino a kai ya zama maganganunsa suna kan layi abu uku ne al'ilmu wal'adalu wattaƙawa idan Allah ya azurta ka kana da ilimi kaga ba za ka dinga fassara da jahilci ba idan Allah ya sa kana da adalci kaga ba za ka dinga fassara da zalunci ba idan Allah ya sa kana da tsoron Allah kaga ba za ka dinga fassara da son zuciya ba to wanda kuma ba shi da ilimin abin da zai fassara da wanda ba shi da adalcin da zai yi adalci wajen fassararsa da kuma wanda ba shi da tsoron Allah zai iya saka san rai to shine ake samun at-tafsir bil jahal at-tafsir bizul da kuma at-tafsir bil hawa sai ai fassara da jahilci da zalunci da sarrai kishiyarta a tafsiru bil ilmi wal adli wat kishiyarsa a tafsiru bil jahali, waz zulmi wal hawa to tanan ne sai kaga sarrai ya shiga to shine yahudu su suka fara gina sarrai wata rana kamar yadda ya zo a hadisin bukhari da muslim an samu wani mutum yana da aure ba yahude ne sai je ya zina da wata ba yahudiya sai su yahudan suka ce mu kai wa muhammadu wannan hukuncin mu ji mai zai ce suka yi ogayya suka ce ya muhammadu idan mutum ya yi zina a addininka in yana da aure mai ake masa sai annabi ya ce in ya tabbata an kama shi da shaidu ko da ikirarinsa to za a yi masa hukunci ne na jifa sai ce kuma a cikin littafin ku haka aka rubuta suka ce a ku ce fa'atu bit taurati fataluha in kuntum sadiqina ku dauko at-tauran suka dauko at-taura aka zo mai karanta at-tauran sai haka sai dora dan sa daya akan sikira daya sai ya binne ta sai fara karatu daga nan yana zuwa sai ya tsallake gurin sai ya ci gaba sai abdullahi bin salam shi babban malami ne na yahudu amma Allah ya azurta shi ya musulunta da ya ji annabi ya shigo madina sai ya zo ya same shi ya ce muhammadu ni babban malami ne na yahudu amma ina so maka tambaya uku idan ka ba da amsa daidai zan musulunta annabi ya ce tambayi ya ce wai idan 'yan aljanna sun shiga aljanna mai za su fara ci mai ɗan aljanna da ya shiga aljanna mai zai fara ci ice idan alkiyama ta kusa tashi manya-manyan alamominta wanne ne zai fara bayyana ya ce na uku ya ake yi wani ɗan ya kama da babansa iri ɗaya wani ya kama da babansa iri ɗaya wani ya biyo dangin babarsa a cikin dangin babarsa akwai mai kama da shi wani kuma ya biyo dangin babansa a cikin dangin babansa akwai mai kama da shi ya ake haka sai annabi ya murmushi ya ce yanzu jibrilu ya gaya min amsa sai ce jibrilu aiko jibrilu ba sa ga miciji da yahudawa ba sa son wato abu jibrilu sai ce na farko ana shiga aljanna akwai wani katon kifi bahmud za a yanka shi za a ɗauko hanta a cikinsa girman hantar ya isa dukkan wanda ya shiga aljanna zai samu wannan hanta ya ci wanda ya ci wannan hanta ba zai ƙara jin yunwa ba har abadan abada in kaga ya ci abinci sai dai dan sha'awa ba dan daga aljanna ba a cewa kai ni fa yunwa nake ji kai ina yaran na aljanna sai dai ka ce ina sha'awa ba ina jin yunwa ba sai ce idan kuma alkiyama ta kusa tashi wata wuta ce za ta taso daga yamma ta kora mutane gabas wannan wuta an yi ta kokarin fassara ko yakin duniya na uku ne lokacin da aka yakin duniya na farko wasu dauka wannan ne da aka yi na biyu sun dauka wannan ne za ana shirin yin na uku wasu na kamar wannan ne wuta za ta taso daga nan ta sa mutane duk su kaurace su yi nan saboda wutar yaki ice to sannan kuma idan alaka aure ta shiga tsakanin miji da mata ya zama ruwan da mace ta fitar shi ya zama ya rigayi na namijin ko kuma ya ɗaukaki na namijin to sai mutum ya kama da ɓangaren babasa idan na matan ne ya rinjaya ya yi sama da na namijin sai mutum ya yi kama da ɓangaren babarsa yace to abin da yake faruwa kenan amma yadda wani mutum shi fari kal matarsa fara kal sai ta haifo jariri baki baki kirin irin mu yan afirka ki kuma balarabe matarsa ba kaga ai akwai matsala ko sai zo ya ce ya rasulullah ni fari ne kal balarabe mata ta fara kal balarabe ta haifo min da baki kirin ya za a yi annabi ya ce kana kiwon raƙuma ya ce e eh, wani kala ne ya ce jajaye ne ya ce ana samun wata kala ta fito a cikinsu wani lokaci ya ce kwarai me ya faru jajayenka duka raƙumanka duka jajaye a wata sai su haiku wata kalar da ba ja ba sai ce na za a za'ahu irkul a cikin dangin wannan raƙuman can nesa-nesa akwai wannan kalar shi ne ya biyo waccan kalar ce kai ma ɗanka a cikin can danginku akwai baki shi ne ya biyo bakin kenan ɗan yanzu ne sai a ce a ji a dna ko ko ai kaza ko ai kaza kun ga kenan wato ta harifin kalam zai iya shiga a cikin tafsiri amma ba kai tsaye a cikin ko a cikin hadisi ko kuma a cikin wani abu wajen fassara zumma hu sannan su musanya shi min ba'd ma aqaluhu bayan sun gane sun fahimta wato bayan ka fahimci abu ana maka uzuri baka fahimta ba amma ka fahimta ka gane wannan aƙidar ko wannan ra'ayin ko wannan abin haka annabi ya koyar da shi haka ya zo alƙur'ani haka ya zo a hadisi haka magabata suka rayu a kai amma saboda ya saba mazhabarka ko aƙidar da kake kai ko ɗariƙarka ko ƙungiyarka sai ka zo kai ƙoƙarin canza shi sai ya yi daidai da ƙungiyarka ko da ra'ayinka ko da ɗariƙarka ko da mazhabarka to wannan ne son zuciyar da nasara da yahudu suka yi Allah ya halaka su ya kamata mu ma musulmi mu kiyaye kanmu wa hum ya'lamun Allah ya ce suna sane suke yin irin wannan tabargaza idan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana tambayoyi wanda ce malam ka taɓa yi mana bayanin wata addu'a da kace in an roƙi Allah da ita zai amsa to malam wace addu'a ce don ni na manta ka yanzu duk addu'an nan da nuna maimaita duk ka manta ta wani sahabi ne ya shigo masallaci bayan ya yi sallah ko a cikin sallah sai ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار sai annabi ya ce na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa mutumin nan ya kira sunan da in an kira Allah da shi yana amsawa idan an roƙi bukata Allah yana biya wani kuma shigo ya ce Allahumma ya tsaluka ya Allahu bi annaka alwahidul ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad as'aluka jannata wa a'udhu bika minan nar sai annabi ya ce ya roƙi Allah da sunan da Allah yake amsawa in an nemi bukata Allah yana biya akwai cikin littafin addu'a'u min alkitabi was sunna ya kawo wannan addu'a in ka nemi wannan littafi ina jin ita ce ta casa'in da uku da casa'in a cikin jerin addu'o'i da aka kawo a cikin littafin addu'a'u min alkitabi was sunna sai ka je kai kokari ka haddace kuma kakka ƙara mantawa ka sake rubutuwa ba zan tuna ba wanda ya ce malam azumin bara bayan na yi sallar asuba sai matata tana yi min wasa ban an ba sai mani ya fito min to malam ya hukuncin wancan azumin kuma wannan da aka fara yanzu domin ina yi ko Allah zai karba to kai waye ce ka yi wasa da matakka bayan ka ɗau azumi kaga akwai nau'i na ganganci tunda da daddare kamata ku yi wasa da azumi ne ko kuma kuna da lokaci tun daga magariba ku ta wasa har alfijir ya kusa keto a sai ku tsaya haka in alfijir ya keto Allah ce fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu sharabu hatta ya ta bayyana al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah haka azuminka ya kare kuma akwai kafara akwai ramuwa kafara shine kai azumi sittin. ko ka ciyar da miskinai guda sittin. haku muskini 60 in suka ci abinci sai su yi addu'a Allah ya ƙara yanzu kai ka tara muskinai 60 a kofar gidanka ko aka fito masa da plate da nama suka ci suka koshi wata addu'a za su Allah ya maimaita ku dama baka taba ci da muskini 60 ba sai Allah ya kama ka yanzu ka je kai laifi aka ce ka fara kakaci da muskini 60 ai akwai sahabin da ya haka shi ma yadda kai dinnan haka yi amma shi ya dawo daga aiki ne da rana sai matarsa ta yi wata irin shiga ta fito da jikinta ta fito da kwalliyarta da adanta shi ma sai ya afka mata sai zai samu manzon Allah sallallahu alaihi ya ce na halaka annabi ce kai ko me ya halaka ka Ya ce ana azumi da rana na afkawa matata sai annabi ce je kaka yanta baiwa yace ba ni da halin da zan yanta baiwa ya ce ka je ka yi azumi guda 60 ce ya rasulallah mutumin da ya karya ɗaya aka ce 60 ai 60 din ba ba za a rasa daya daga ciki da za a karya ba sai a ɗaya ce to je kaka ciyar da muskini 60 ce Allah ba da kuɗi sai ya zauna can sai ga wani ya kawo zakka da biro kwano goma sha bakwai sai annabi ya ɗauka ya bashi ya ce je kaka ka ciyar da muskini 60 ya ce muskini aka ce a eh, yi to wallahi na ranzu duk madina ba gidan da ya kai na gidana talauci sai ya murmushi ya ce to je kaka ci ma'ana ya je ya ciyar da kansa a bakacin muskini sittin tun da shi ma yana da bukata amma ka fara tasa ce kuma kai azumi guda ɗaya ka shi kuɗi dubu ɗari zakka daga alhaji sa'adu ali mai silifas ya kawo a saka ta cikin asusu da ya kamata akwai na marayu akwai na zaura akwai na sababbin musulunta to Allah ya karbi wannan zakata sa Allah kuma ya sa masa a cikin mizani ranar alkiyama ya ga ladan muna tare da excellency za mu ce ko abu mu'az wanda yake takara ko yake neman takara ta gwamna ina masa fatan alheri akwai kuma kayayyaki da ake ta kawowa an buɗe kofa asusun marayu ya fara kun san munwa maraya dubu ɗaya ni ina ta faɗa dubu ɗaya ɗari shida anya sun ƙaruwa suke ko raguwa suke ne ko ku bani adadin ku wannan adadin da nake ta faɗa tun na shekara kusan kuɗi ne ko biyar idan kun ƙara wasu ko sun ragu don na san ana tafiya ana yaye wasu ana ƙara wasu duk sanda na zo shekara ku dinga bani sabon lissafi na cewa yanzu adadin marayun da muke da su masu rijista a ƙarƙashin mu, banda na gidan marayu wanda suke cikin unguwanni sun kai adadi kaza iyayen marayun kuma sun zama adadi kaza domin hanyar da ake zama maraya kullum sai ta faru shine mutuwa hanyar zama maraya da hanyar zama bazawara hanya ɗaya ce ta zama maraya shine babanka ya mutu kana kanin da sunan maraya. ita kuma mace tana da hanya biyu da take zama bazawara ko mijinta ya mutu ko aurenta ya mutu ita dai ma ita ma mutuwa ne mutuwa aure da mutuwan miji wacce mijinta ya mutu ta yi ta kaba ta zama bazawara wanda aurenta ya mutu ta idda ta zama bazawara wanda babansa ya rasu yana karami ya zama maraya shi sa na da a ce an san darajar maraya an san darajar taimakawa macen da ba ta da aure da kowace ƙasa sai ta yi minista su kutu, sunansa minista mai kula da harkokin marayu da zaurawa da a ce kowace jiha ta san darajar maraya da bazawara da sai an ware musu ministry saboda in aka ce a kirga adadin bazawarar da take gombe a kirga adadin marayu da suke gombe za ka ga akalla sai sun zama goma cikin ɗari haka kowace jiha to waɗannan suna buƙatar taimako wannan ta fito daga gidan miji ba mai ci da ita ba mai sha da ita ba mai kula da ita in ba a ba ta tarbiyya an kula da ita ba sai ta lalace haka mutum ya mutu ya bar 'ya'ya idan ba a yi tsari an kula da su ba su ne suke barace-barace a kan titi su ne ake ba su makamai su ake zuba a cikin harkar daba su ake zuba a cikin harkar fashi da makami da sata da sauransu don aka yi musu gata sai a ceci rayuwar al'umma da yawa da wannan ministry muna fata Allah ya tabbatar da alheri Allah ya amsha addu'o'inmu wanda suka rubuto masu bukatu daban-daban akwai ɗalibai da suke jarabawa to masha Allah to muna godiya ga excellency abu ma'az ya bayar da dubu ɗari a saka asusun marayu kuma ya ba da dubu hamsin a ga 'yan hizba waɗanda suke aikin hizba su ci gaba da gyara ofisoshinsu da kayan aiki dama shi ne mutum na farko na jin shekara yau goma sha biyu ne ko sha uku shi ne wanda ya fara babu mota a jihar gombe wata jan mota tana nan wanda 'yan hizba suke amfani da ita ta tsohuwa ɗin nan ta daɗe ta daɗe har yau ina jin tana nan shekara kusan goma sha biyu ina jin har yanzu tana nan to kagan kai abin alheri sai a faɗa to Allah ya saka da alheri muna roƙon Allah ya sa waɗanda za a yanta a cikin wannan wata da muwa a ciki kurakuran da muka yi Allah ya yafe mana rahamar da Allah yake rabawa Allah ya sa muna da rabo اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.